da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To haka yake masu sauraro asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 kamar yadda aka saba. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada gaba daya kan yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma Usman Kabara Hamadi To masu sauraro a yau Juma'a takwas ga watan Yunin shekarar 2018 za mu ci gaba da tattaunawa ne game da maganar kogin kwara da ta bangaren jamhuriyar Nijar da aka fi sani da kogin Isa a kasar wanda rahotanni ke nuna cewa ya daɗe ya daɗa kafewa kullum eh. yana daɗa kafewa eh, kullum. matsalar da ta zaka ta ba da wata dama in gwamnati na son gaskiya mm. ai akwai cikin biltamin na kasa wannan kuɗin da aka cewa wannan fund urgence mm-hmm. ana iya hiddu wannan son a doka shi a hwara shi ko ba ƙari shi kakin damuna ta sauka in ruwan sun kazo ana samun ruwa su tsaya shine matakin gaugawa mm. ai Niger ne mai Allah na tuwo muna da hili tukuna har yanzu Niger ba a kai inda za a ce a matsatsin inda ya kai sai an gida kusan ruwa ba wannan wuraren wurare ne wanda bai kamata ba a ce an yi gida bayan karashen wannan tattaunawar da aka ji so mun tabinta za kuma mu baku dama ku buga mana lambar mu ta alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don jin ko kogin kwara ya bi ta inda kuke zaune a afirka ba wai maganan kogin isa kawai a nijar ba sannan kuma wace rawa yake taka a yankin naku. sannan za mu tattauna da masanin harkar alkinta muhalli da kuma babban mataimakin tsohuwan ministan muhalli eh, a najeriya don jin ko gwamnati na wani yunkuri a baya haka yake mm. to kuma bayan mun tattauna da waɗannan mutane kar a manta ana nan tafi da bangaren kwalamar ramadan mm. in allah ya so inda yau za mu je yadda ake haɗa dankalin tura da kifi <laughs> Yanzu za mu fara ne da karashin zauren muhawarar yau da gobe tare da Yusuf Abdullahi da tawagarsa da muka faro makon jiya akan kafewar kogin Isa. dan bashi son Allah da kai zan farawa shin menene sakonka zuwa ga hukumomi a game da wannan al'amarin na kogin kwara yau isa yan tafake ne nan ya mai mawaci a tunda ruwan da muke sha da isa ne aka aiki wani isa ne ake aiki da su matsalar da ta zaka ta ba da wata dama in gwamnati na son gaskiya mm. ai akwai cikin mai nan kasa wannan kuɗin da aka ma wannan fond mm-hmm. ana iya hiddu wannan ya son a ɗoka shi a hwara shi ko ba ƙari shi kakin damuna ta sabka in ruwan sun ka zo ana samun ruwa su tsaya ne matakin gaugawa mm. Musa Samine ne saƙon ƙungiyar ku ta matasa masu fafutukar kare muhalli game da shi wannan al'amarin na kogin kwara. Akwai wasu wurare na wajen eh, isa wanda ba wani iska ba ne ba wani ruwa ba ne kawai ƙasa ce ake ka ana diddilewa cikin isa in ka ɗauki wajen eh, dezame shanjar da aka yi daga share eh, na wajen corniche nan wurin an zuzzub an daddila ƙasa akwai wani wuri ma da latiriti aka zuba hanya ce yana ganin aka so a yi ƙalƙashin fonkin nan to ba ma magana iska da ruwa ba mutane ne ke kwasa su zo su diddila kaga a ga idan minister na eh, minister na environment akwai na hydraulic mm. da ita authority a bayan duka sun gani kun babu wanda hito yi magana in ka yanka kai wajen eh, eh, wajen inaran nan wajen ma akwai inda aka diddile shi yanzu ma an ka ta ka iske ana diddile shi da ƙasa ciccika shi ne ake yi in ma wani gida ne ma wani mine ne za a yi ai Niger mai Allah na to muna da hili tukuna har yanzu Niger ba a kai inda za a ce a matsacin inda ya kai sai an gida kusan ruwa ba wannan wuraren wurare ne wanda bai kamata ba a ce an yi gida wurare ne wanda ya kamata a gyara su masu yin noma su wanda ba su yi su tai su bari tunda mu muna buƙatar wannan wurin in aka kama shi aka yi aka yi yadda yau deja yanzu ana ana ana kiyaye ana cewa ƙasa ta ciki ƙasa ta ciki mutane ne da ban in suka zo suka cike to wani aiki zasi kamar ba a tunanin wannan lorke yanzu jiya wani rapor ya hito a eh, me ake ce mishi yawan ruwan hmm. sun kawo inda kusan lokacin da ana magana hamada nivo kinsu na abin kamar gudun ruwan hmm. 19 eh, metr cube per second shi kuma wanda yake na hamada kin shi kuma eh, d metr cube per second jiye jiye rapport din ya hito kuma kowa yana gani wato al'amarin kamar ya kusa da hamada al'amarin ya kusa da hamada yanzu aka dan jima ba a yi ruwa ba to lalle magana da ya gai lalle na wurin duk kewayen ya mai cikin eh, istuwar ma mine ya kawo zancen aka kawo aka tado ya mai daga zandar aka kawo ta nan magana ruwa ne in ruwan gaba babu su wallahi kamar yadda ya gai wace za ta yi a bar kwanto da wani harkar sabkar ruwan damana don saboda yanzu lokacin canjin yanayi ne kenan mu nemi mu yi yaƙi da abin da muke iyawa wanda ba mu iya mu bar kwankwanto tunda yanzu wanda zai ma kwankwanto bisa kan ruwa wa ya san cewa yau a ko gobe a kenan gwanda abin da ke gare ka ka nemi ka tattale shi eh, alhaji eh, sai ni me sakonku zuwa ga hukumomi kafin mu rufe wannan shirin isan ga da agare mu ne ga uku su dubi Allah su dubi su ya ga sai ai sun fara wata tunani ko da ba mu karatu ba ai muna sauraron rediyo saboda mun yi sauraron rediyo kasashen waje irin na ga da ma da namu na gida saboda nan na muka jin sauran maganganu saboda ni ba zubar mai na amma ina jin Hausa kadan kadan ina ji amma ina jin suna cewa wai saboda rashin ruwa za a daga nyame a kai shi wani wuri hmm. a saboda me an kawo shi an ka dako shi wani wuri an kawo shi nyame ba saboda rashin ruwa ba ce kuma rashin ruwa ya ko nyame to ina za mu ka an ce bai yi ka zo gida bai yi ka ta daji kuma ina za ka wahala kenan ya zo ga mutane hmm. shi na muka ce a dubi Allah dubi annabi a san wanda za a yi da isan gana mu kai ya kubce ba mutanen da attahe hmm. mu ha indon mu ne mun kusan in ba yau ba gobe saboda sani sai ga Allah amma mun san dai eh, an taba hudin cewa ruwa isa na bushe hai kawai wuri isan ga wallahi ba komai na ba rashin kula na ba a kula da shi na sam sam ma ba a kula da shi ba kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai dambaji son Allah shugaban wata kungiyar fararen hula da ake kira kadadda sai kuma Alhaji Saini Yakuba shugaban kungiyar masuntan Nishar akwai kuma Musa Hassan Husaini mamba cikin wata kungiyar matasan Nishar da ke fafutukar kare muhalli da ake kira GBA a madadin su da nasiru tankari da ya haɗa mana sauti da kuma sulemu mini barma da shi ma kawo tashi gudunmawa cikin wannan shirin ni yusufu abdullahi nake ce kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka kajin isa kan arziki eh mana eh mana <laughs> to da fatan eh, mutanen Nijar da mutanen ma nahiyar Afirka za su alkinta duk irin wannan abu da yake kusa da su na magana ko gina yake biyowa don ai kamun kifi mm. a yi noman rani da makamantansu mm. eh to mu je zuwa yanzu kan sai dai mu ce bari mu ba da dama kamar yadda muka ce hafsat cewa za mu bari a buga mana waya a lambar mu ta alama tara ɗaya mm. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin masana muhalli ko alkinta muhalli su shigo cikin filin Ah, ga wani daga yau wato eh. gani nan daga kwara ko? Eh. Salamu alaikum. Ana alaikum salamu wa rahmatullah. To. Mai magana Jallo Garba Dina Sokoton Najeriya mai Bula... To Bello Dinawa. To Bello Dinawa muna jin ka gudunmuwarka. Ah, kogin kwara ka taɓa jin labarin shi ya biyo ta inda kake ko garinku ko wani makamancin haka? eh to lalle ya biyo ta wajenmu nan a jihar mu ta Sokoto ta bangaren mm. Gwaranyo. Mm. Mm. Mm. Eh, to lalle wannan kogi na fara ya biyo ta kota wannan bangare. Eh, to, wani irin amfani yake wurin? A takaice wani irin amfani kaga yana wurin? To gaskiya jama'a da dama suna amfani da wannan musamman ma ga lokacin noma rani mm. ana amfani da shi kware da gaske. Mm-hmm. Da haka ina kira ga su kansu ma shugabanni ya kamata a kula da irin tsabtace irin wannan kogi domin idan muka duba gaskiya yana amfani kwarai da gaske dan akwai tattalin arziki wanda aka haƙowa mm. waɗannan wurare mm. ya kamata a ce ana kula da su ana ba su babban muhimmancin da ya kamata mm. domin a tono albarkacin ƙasa ga irin wannan tafkuna. To mun gode sosai Bello Jinawa daga Kwara. Yanzu muna da mai kira Usman daga Niger. To bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Ibrahim ya wanke hula garin mai gode a Kimba. To mala Ibrahim kaji mm. maudu'in mu barka da warhaka ah, kana sane da kogin Niger ko kogin kasa eh, eh to gaskiya munan dai a bangaren da muke babu wani kogi sai dai abin da ke ci to a kwarya a bangaren ruwa ruwan damuna haka da ke fitowa daga gonakai suke suna shiga cikin gari. Mm. To kana ganin wannan yana da alaka da kogin kwara? A'a, munan gaskiya bai da alaka da kokin kogin eh, eh, kwara. Oh, ina son gane. Eh kace ruwan yana gangarowa? A taimaka mana da kwalbatoci a eh, Ibrahim. Ibrahim. A wasu akwai suwa da aka Ina ga bai fahimci maudu'in da ah, muke magana Ibrahim, na ce ah, kace ruwan yana gangarowa daga ina? in an yi ruwan sama daga cikin gonakai haka oh. dan daji zuwa cikin gari. to za mu tambaya mu ji ko yana da alaka da ambaliya ne ko wani eh. abu makamancin haka mun gode sosai yawwa yawwa eh kwarai muna da alaka da ambaliya kwarai kuwa to mun gode sosai ibrahim ah, <laughs> eh, shi ne gare gare eh, zai iya yiwa akwai alaka salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum salam daga ina jama'are jama'are to barka da warhaka dan mutan jama'are Yawwa to Usman kai da abokiyar tattaunawar ku barka ku da yamma ko barka ka dai. Yawwa kai kuma ne sunanka? Dan mutan jama'a ne? Yawwa Salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin jama'a kuma sakataren kungiyar mabuga na arewacin Bauchi ne. To alhamdulillah to muna jin ka ba mu gudunmuwar ka sakatare. Yauwa gudunmawar da zan bayar abin da ya shafi kogi duk da munan cikin garin jama'ar akwai babban kogi wanda ya wuce ta ciki. Hmm. To kira ga mahukunta ba iya na kasar jama'ar ko jihar Bauchi ba duk inda kogi ya biya kamata a ce a hmm. Hmm. Amfane shi saboda yadda damunar mu ta kasance in damuna ba ta ruwa ba ma to akwai aikin lambu wanda za a yi wanda na aikin rani kenan to in aka taimaka din to za a samu a gudu tare a tsira tare a samu na damuna a samu na rani. To mun gode Gwamnatoci su taimaka yau wannan shine kira na da mun gode. To mun gode Salisu. To yanzu kuma ah, muna da eh, mai kira kan kai Kaman kai gama ne ko kau gama ne? Kai ga eh, kila amma bara mu dai ji daga mai ah, kira. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Ibrahim ke magana daga Kayama local government. Kayama, Kayama to. <laughs> To barka dai ji To ko me zaka ce game da maudu'in mu? Gaskiya abin da zan magana akai shine wannan kogi gaskiya yana da amfani sosai ga dan Najeriya ya kamata kokari a jara shi don saboda mi shi ke kawo ci gaban Najeriya sosai wallahi. Don saboda dukkan wasu abubuwan da ake kokari a jara dole ya kamata a kokari a jarama Najeriya don saboda mi irin yanayin halin da ake ciki na Najeriya da mm. da da na irin yanayin sana'a haka. Mm. In an zara kotun nan na kwara zai iya ɗauko wasu kayaki daga Ingila da su kai a inda kake sauran su dai eh, irin manyan ƙasashe eh. ana iya biyowa ta ga Ingila masu ƙananan sana'o'i suna iya binciko a biyo ta kwara mm. don zai fi sauƙi ga mutane a bisa su je. Eh to yanzu kai kai a yankin da kake bari in tambaye ka. gare su domin su samu. Eh bari in eh. tambaye ka. kaya. Eh yau bari in tambaye ka ya haƙuri. a bangaren eh. da kake wata jiha ce wata kasa ce? A wannan kwara state ne. Jihar kwara. To eh. wannan kogin kuna ganin shi kenan kuke ganin shi ma kenan. <laughs> To gaskiya za mu ganin shi sosai don saboda yana dai kusa gare mu kenan. Amma dai eh, yana kusa da ilori dai kusa da ilori muke eh to to shikenan to mun gode sosai da gudunmuwarka gaskiya zai yi sauki gare mu wannan mm. zai yi sauki gare mu irin ma'ana mu masu mu yare ne matasa muna kokari domin mu samu ayyukan yi da sauransu ci gaba da wurin kaga an fi da wurin nan zai samu sauki gare mu kenan mm. sai ya dauko wasu kai da aka kawo daga ingila ne ko daga wasu wurare kaga mu ma sai mu zo mu tsara mu mutanen da aka sake na kaga zai yi sauki kenan haka ne mun gode gaskiya ne to mun ah, gode wannan gudunmawa ta yi daga kwaraye ya mm. kyauta sosai mm. to yanzu kan kamar yadda muka ce dama kafin mu karkar shirin dole za mu tattauna da masanan harkar alkinta muhalli yanda za a iya abin da ake da shi mm. eh ba tare da an bashi ya daidaice ba eh to bari mu je muna tare da shi salamu alaikum Assalamu alaikum salam Hajji Wa alaikum. Barka dai. Eh barka da warhaka. Barkan mu dai da azumi. Lafiya. Lafiya lau. Akwai rediyo a kusa da kai zaka rage ta? A ah, ba rediyo. Oh to to ko ko ko gila ne na network kenan. Mm. To ka ji dai maganar da eh, muka kwana biyu network eh, mu bai da kyau a Najeriya sai a hankali to yanzu abin da nake eh, so ka ji muna magana akan muhalli da maganan kogin kwara cewa a Nijar ana samun matsalar kafewar da suke cewa kogin isa wanda diddi shi ne to na kasashe ne a nan afirka ta yamma wannan kogin ya bibbiyo ya ratso ta wurin sannan wani irin alfanu suke samu za ka iya dan mana bayani mu ji eh to kaga wato shi kogin niger hmm. wato ya shigo ta cikin gini bisau hmm. nan ya biyo ta cikin mali sa'an nan ya shigo kasar niger hmm. to kaga dole akwai yarjejeniya da aka shiga tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ya zamanto cewa wato ƙungiyar afirka ta tattalin afirka ta yamma din nan wato hmm. ecowas tana da hannu a ciki afirka ta au ma suna da hannu a ciki hmm. duk sun taimaka aka samu wannan maslaha din a kai ne aka ce najeriya ta dinga ba ƙasar niger megawatt kamar goma kowane rana na wutar lantarki da mm. to cewa ba a samun wannan megawatt din to mm. dole Nijar ta ce ita ba dole ta buɗe nata mm. dam ɗin domin ta dinga samawa mananta wutar lantarki yadda zai ishe su yadda su ma tattalin arzikin su zai ci gaba. Eh to amma malam Musa eh, eh ban katse ka ba. To a ah, nan Najeriya eh, eh kana ji na matsalar mu shine. Hello? Yawa na ce ban katse ka ba yi haƙuri ah, kafin mu je wannan abin da ya sa dama na ce za mu shigo da kai kafin shi wancan maganar wanda zai mana magana akan ainihin muhalli ka yi aiki da ministar muhalli da ta gabata me, gwamnati ta dinga yi a kai muna son ne mu ji bangaren gwamnati akwai wani abu da dan tun farko ake yi koko kawai abin haka yake a sake kafin mu je ga wancan masanin muhalli a gaskiya ba za a ce yana nan sake haka ba domin in ka lura ai a ma'aikatar ita muhalli lokacin da muke wajen mm. lokacin da muke aiki akwai wato uh, wato sashi-sashi uh, wanda suna kula da duka abuwa da akwai sashi mai zaman kansa a ƙarƙashin wannan ma'aikatar wanda yake kula da wato uh, abubuwan da gwanon man fetur wanda suke bata muhalli da kuma wanda ruwan da ya taho zai shiga cikin daga rafin Naja zai shiga cikin tekun Atlantika. To mm. duk da akwai wannan nan kuma akwai kuma bangaren da mu aka yi amfani da shi aka zaɓo kasashen Afirka ta yamma guda goma sha ɗaya da ƙasa da jihohin Najeriya guda goma sha ɗaya aka kafa su suka zama wata kungiya wanda za su dinga duba yadda za a yi tattalin abin da ke hannu wanda kuma abin da ke hannun nan ya haɗa har da yadda zai zama an yi amfani da wannan rafi na niger don ya ba da ruwa domin taimaka kan aikin noma a taimaki masu aikin kamun kifi wato fishermen sa'annan kuma ya zama cewa daga wani bangare kuma an samu mutane sun samu mazauni a kusa da gefen ruwan don tafiyar da tattalin arzikinsu kuma bugu da ƙari a can ne za a samu a yaƙi hamada daga yadda za a tafiyar da tattalin arziki ko kuma tattalin harkokin rayuwar jama'a a wannan yanki na mm. da ya taho gefen wannan rafi na Niger. Yawwa to to alhamdulillah to dama abin da muke son mu ji kenan ta bangaren ka Malam Musa Zubairu za mu koma ga ɗaya bakon. Haka. <laughs> Mun gode kwarai da lokacin. Yawa a sha kuma ruwa lafiya. A kaga ya mana bayani tattalin tiryan Akalla mun ji daga bangaren a gwamnatance mm. an yi wani abu ko akwai abin da aka taɓa yi. To yanzu eh, har ila yau kuma za mu je ga Musa Zubairu ko? Ah, a Musa oh, Zubairu ne muka shi muka sauke eh, haka ne. Abdurrahman ne Abdurrahman ne akan layi. Eh. Salamu alaikum. Ah, wa alaikum assalam. Barka da warhaka. <laughs> Yawa kuna lafiya? Lafiya, lawo mal Abdurrahman ya aiki. yawa ah, To kafin ka ci gaba zaka zaka dan gabatar mana da kanka? Eh yawa sunana Ahmad Mai Riga Yande. To. Mm. Barka da haka Mala Ahmad. Eh, masani ne akan tattalin abin da ya shafi ah, muhalli mhm. da kuma kiwon lafiya da kuma tabbatar da ingancin rayuwar al'umma cikin yanayi na walwala a cikin kuma yanayi na tabbatar da muhalli yana da tsafta mhm. don kiyaye cututtuka wanda za su ainihin cutar da rayuwar ɗan adam da kuma dabbobi har ma dabbobin da yake a ruwa wanda ake ce ma yawa to mun zo wurin ah, eh, maganar kogin kwara ce muka faro ah, yadda take kafewa daga bangaren kogin isa da suke cewa a Nijar wanda ya haɗu da wannan sannan muke son mu san shin wayannan kasashen da ke kewaye ko kuma wanda kogin nan na kware ya ratsa ta cikinsu ko ya bi ta gefen su za ka iya mana wani bayani da shimfiɗa yana kafewa a ko ina ne ko ko a'a ya danganta yaya abin yake ne mm. muna son mu sani mu da masu sauraro. Eh, kaga a takaice mm. abubuwan da ke jawo matsaloli irin wanda suka shafi hmm. a halin da kogin naja yake yau na ɗaya akwai tunanin irin na gwamnati hmm. wato abin da ake ce political will da turanci hmm. na biyu akwai over explosion na yawan al'umma wato overpopulation kenan yawan al'umma akwai abin da yawa yawan al'umma na uku akwai yawan kokarin yadda al'umma ke karuwa jama'a suke kokarin gine-gine da albarkatun noma da sauransu hmm. shi wannan rafin fa ba karuwa yake ba yadda Allah ya riga ya shimfiɗa shi daga inda ya faro zuwa inda ya tsaya hmm. bai karuwa wajen tsawo sai dai haɗin ya rinka raguwa saboda mai dalilai na abinda ake ce ma ainihin canjin yanayi wato abin da faruwa a duniya yanzu abin da ake ce ma climate change. Na'am. Climate change nan ko kuma canjin yanayi ya jawo yadda ita hamada wanda aka sani wato sahara mm. desert din nan mm. tana kokarin bankaɗo iska ne mai karfi a kulli yomin a yadda yake taho din nan haka take taho da yashi mai karfi mm-hmm. da kuma abubuwa tsirai ne da suwane ne da kuma karkata da yanke itatuwa mm. duk yana kawo gudun wannan yashin da karfin ah. zanin kusan kilomita 64 a cikin awa daya to wannan yana kasancewa yana rage marazun faɗi saboda yashi na kara shiga mm. mutane na gine-gine a gefenta ah. ainihin dabbobin da ke ciki kuma wanda dama suna mm. taimakawa wajen wani lokaci mm. raya ruwa a gefe kamar su kada da sauransu saboda activities ko kuma yanayin al'ummar mutane da kuma son mallaka wuri ko rusa wuri ko ƙara wuri ko rage wuri don gidaje ko noma ko na rani da na damina duk ya affecti ko ko ya shafi wannan rafin. Rafin eh. Ah. To sai menene? To. Eh. Wa'annan kasashen akwai yarjejeniya wanda mm. ainihin mm-hmm. ah, Eh, kungiyar da wato united nations ah. wanda ta riga ta kara ma kasashen nan kowace ga mafari ga inda za ta tsaya dokoki dai mm. wanda za su taimaka yadda za a raya rafin nan tare akasarin kasashen mm. yanzu misali kaga kasar ethiopia mm-hmm. kasar ethiopia baki ɗaya ma ai ta ce ita ta yanke ta fita mm. ita za ta yi nata dam din za ta yi wane ne to wa'annan dam din wani lokaci kuma idan sun barke sun yanke kamar abin da ke faruwa a kamaru yanzu mm-hmm. to sai ka ga ya zo ya wace kuma ya ta da ruwa. abubuwa da yawa in ba a hankali ma har da rayuka to abin da hmm. zai ceto wannan rafin abu guda ɗaya ne ko hmm. biyu ko uku hmm. a samu ainihin gwamnatocin nan dokokin nan da aka kafa a sake bibiyan su saboda wasu su sun tsufa Eh. dokokin ba su tsaya abinda bature ke ma test of eh, eh, test of time hmm. a sake duba wa'annan dokokin yadda za a yi hmm. reviewing din su za a sake inganta su yadda za su raya wannan kogin hmm. sannan ainihin gwamnatocin nan a ɗauko yadda za a fayashe rafin nan rafin nan ya zama tilas a yashe shi in ma zai kasance ita kungiyar uh, united nations ne ta shigo yadda za a fito da program yadda za a yashe rafin nan domin ta koma fa kamar stream yanzu wato dan karamin hmm. rafi ba riba yadda aka santa da ba eh. hmm. To idan wannan ko hatsari ne. Aka ɗauka hmm. sannan a sa dokoki masu ƙarfi hmm. wajen yayyanka itatuwa. Yawwa dama ina son mu je maganar yanke itatuwan nan. Akwai rahotanni da ke nuna cewa akwai wasu sassa a Najeriya ba kudancin ba ba arewa har ma da wasu kasashen da ke kusa da mu zaka ga musamman di ana cikin Najeriya zaka ga akwai inda ake yanke bishiyoyi a kona su su zama gawaye wai har ana fita da su wasu kasashe wanda shi kanshi mun sa ana mana bincike akai mu san me ke tafiya. Shin menene kun san wani abu akan irin wannan? to kaga idan mm. har ƙasa tana so ta kafa doka mm. dokan nan ya kuma zama ingantacciyar doka mm. sai ta fito da hanyar da za a fita akwai wasu kananan kasashe a nan afirka kicin nan in ka sare shi ko wanda irin ce komai kankantar shi in ba ka sare shi in bisa doka ta ce ka sare shi ka nemi permit ka samu waye da sauransu ba wasu sukan ji har shekara 25 gidan yari in ka sare amma idan ka duba a nan kasan mu Najeriya yanzu mm. komai kara da yake mm. Mm. sai dai kwanan nan mai girma gwamnan jihar Kaduna wato gwamnan jiha na inda nake eh. eh, excellency ah, shi Ahmed eh, Malam Irfai ya fito da doka yanzu wanda idan Mm. an ga mutum yana yawo da irin itatuwan nan ba tare da waya kama su ake mm, irin masu saro itatuwa mm. idan misali gwamnan jihar Kaduna ya yi wancan gwamnan bai yi ba wancan bai yi ba an samu matsala ba a tsira ba oh kaman kana magana kana magana ina fahimce ka irin kaman itatuwa eh malam ahmad idan na fahimce ka irin itatuwa da ake yankewa kamar misali in ka tafi irin wuraren su buru kudin nan a wuraren birnin gwari zaka ga mota mota tana fitowa da itace mota mota a shigo cikin kaduna ana tallan itace irin wannan wuraren ba ta shigowa saboda wayannan problem na mm. security problem din nan eh. akwai wata kauye kauye na ma kenan ka je mm. grazing reserve ana ce mata labdiga eh labdiga mm. na san labdiga ka je wajen yanzu ka ga yadda dama ainihin gurin kurmi ne da yanzu ya zama fili to duk dausayin wurin ya tafi kenan. sa dokoki masu tsanani ba hmm. wannan abun ba za mu tsira daga gare shi ba kuma shi riba kaduna amin nan riba na jaɗin nan domin shi ne hmm. mai a wancan gwamnatin ta marigayi umaru musa rabiwa kowa hmm. ya sani an ɗauko ya je har an fito da to malam ahmad yande eh malam ahmad yande abin da zamu shine mako mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya domin mu karasa wannan maganar da kai mun gode sosai yanzu bari mu je yauwa sai mun kira ka yauwa Eh, yau usman ah, eh, ba ka kai eh, ah, ai azumin bai raba ba tukunna ah, na ga alama ranar da saura na ka alama yanzu za mu je dai ɗakin girki <laughs> haka yake mm. Assalamu alaikum. Kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina. Yau abin da za mu yi a kicin ɗin namu yau kifi za mu dafa. To uwar gida ta biyo mu a kicin ɗin ta ga yadda yau za mu yi ma kifi tare da dankalin turawa. To idan uwar gida ta tashi za ta nemi dankalin ta ba mai yawa ba. Idan ta same shi ta fere ta yanyanka shi sai ta sanya shi a tukunya. Wajen dafawa za ta sa mashi da magi da kori haka da ɗan gishiri in akwai ɗan wani irin mix ɗin nan duk dai ta sanya 'yan kayanta a ciki idan ta sanya in ya dahu ya dahu tibis sosai ko ya da gargaje ba wani abu idan ya dahu kata kuma cika mai ruwa sosai kata cika mashi ruwa sosai ba da yawa ba ruwan yadda in ta tashi dama markaɗa shi ake so a yi in ta cika mai ruwa kin ga zai yi wani ruwa ruwa haka da yawa jan markaɗe to ba dai ruwa sosai ba ba kuma yi kauri sosai ba idan uwar gida ta tashi in ya sha iska wannan dankalin bayan ya da hutubis din nan to za ta nemi ɗaɗɗoya ɗinta idan ta nemi ɗaɗɗoya sannan sai ta zo sai ta zuba wannan dankalin gaba ɗayan shi da ruwan da komai dama ai ta sa mai magi da sauransu sai ta kawo wannan ɗaɗɗoyayi sai ta sanya a ciki idan ta sanya sai ta markaɗe shi lukui in ta markaɗe abinta sai ta kawo tukunya sai ta juye to a can gefe ya danganta ga kifin da ke gare ta ko tilafiya ne ko sadin ne ko ma wani iri ne za ta yanyanka kayanta in ta yanyanka kayanta tana nan ta gyara abinta ta ajiye ta sa lemun tsami ta wanke shi ta ajiye to idan ta yi wannan markaɗen na na dankalin nan ta zuba a tukunya abin da bai ji ba tana iya ƙarawa in ta tashi sai ta ɗauko wannan kifi sai ta sanya a ciki in ta sa wannan kifi sai ta kawo fis ɗinta ba busasshe ba dan akwai da yawa wasu da ke shan shi ya bushe sannan a jika shi wannan dai danyen sai ta kawo fis dinta sai ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta rufe tukunyarta sai ta dafa kayanta wannan dankalin nan tunda yana dan ruwa ruwa dama kifi ba kwari ke gare shi ba zai iya dafa kuma shi ma fis din tunda dai dama danye ne ba wani kwari gare ba to gaba ɗaya zai iya dafa wannan dankali zai iya dafa wannan kifi da komai uwar gida za ta ji yanda kifinta zai zai bambanta da yanda take farfesun kifi ko take dafa shi idan uwar gida na so tana iya sa shi da farar shinkafa ma ta zuba abin ta sama ta ci ya danganta da ke so ko haka nan ɗin shi ta ci kayanta to a sha ruwa lafiya. a karkata hula to mm, <laughs> ya yi daɗi yau mm, to haka yake to mun gode an sadiya da dankalin turawa da kifi sai mu ce sai mun zo kwalama eh. ni ni ni Allah ya sa ni dai ta turo min ko ta eh. email ne wannan a aba su dabari kenan eh, <laughs> to Allah ya samu dace to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu sai mako mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya kan dai maganar nan ta muhalli mm. eh, yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Joe Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sa ai hutun karshen mako lafiya ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba